Ƙaramar hukumar Rimi da ke cikin jihar Katsina gari ne da Allah ya albarkace shi da al'umma masu kishi da son dogaro da kansu waɗanda suka mai da noma da kiwo da kasuwanci a matsayin sana'o'insu. Sarkin kasuwa na ƙauren Katsina Hakimin Rimi Alhaji Hafiz Umar ya kasance mutumin da ya yi ta kai gwauro ya kai mari domin ganin kasuwar ta kafu. Ya bayyana mana kasuwar tana ci ne ranar Alhamis kuma ana sai da abubuwan bukata da suka hada da kayan abinci ga kuma karata dabbobi sai kayan masarufi da kuma kayan gwari. Kuma ya ce kasuwar tana da buƙatar wasu abubuwa waɗanda suke neman ƙaramar hukuma ta yi dubi a kansu musamman sama mata famfo domin samun ruwan sha. Kasuwar tana da ciwuka guda uku. Farko dai muna buƙatar rungunoni sai na biyu muna buƙatar famfo ya zamanto idan ana buƙatar ruwa ba sai an tsallaka titi ba. To babu abin da kasuwar take buƙata irin runwa da kuma famfo. Yawa batun makewayi akwai wani bawan Allah wanda ya rubuta application to local gamma. kuma lokal gamman ta bashi dama ya zo hamma an fara gina gidan wanka inda zaka duba mana ku ga masalla akwai masallaci akwai masalla masallan mu dai ka ganta nan wuraren sai shi kuma masallacin cikin kasokin akwai masallaci ya ka dai kwanan shi ya kware da silin din shi mu rubuta ma lokal gamman dalilin makasudin zuwa ciyaman kenan zai zo gani ma idan shi shugaban karamar hukumar honorable lu'uman imam ya kasance mai ƙoƙarin cika alkawuran da ya ɗauka tun lokacin yaƙin neman zaɓe daga ciki akwai kasuwa ta garin cika ƙoshi da ya hassasa wadda ya ɗauka ma al'umma garin alkawari tun lokacin yakin neman zaɓe. Ita dai wannan kasuwa ta cika ƙoshi tun lokacin da aka hassasa ta ta zamo tana samun tagomashi domin kasuwa ce da Allah ya albarkataka wajen tara ɗimbin mutane masu saye da sayarwa wanda ga hasashe nan gaba za ta iya gogayya da sauran manyan kasuwanni da ke cikin fadin jihar katsina shugaban karamar hukumar a lokacin ziyarar shi ta buɗe wasu shaguna a kasuwar ya bayyana karamar hukumar za ta yi iya ƙoƙarinta domin sama ma kasuwar duk wani abu da take bukata duk matakin da ya kamata mu ɗauka na tausaya musu al'umma wannan yanki tun daga wurin sama musu gurabe na Ajiye kayayyakin sana'arsu ah, da kuma jawo hankalin mutanen zuwa ga ita wannan kasuwa to alhamdulillahi gaskiya muna ka kokari bakin gurgu ababen da suka rage mu yanzu wanda za mu kara bunƙasa ita wannan kasuwa sai nema masu ah, musamman rumfuna waɗanda kowa ya sani ga al'ada ta kasuwa ana samun kasuwa rumfuna waɗanda gwamnati ke zuwa ta yi su sannan kuma da kuma makewayai da sauran dai abubuwan da kasuwa take da bukata amma dai alhamdulillahi karamar hukumar rimi shirye take da ta bada goyon baya da haɗin kai a wajen haɓaka ita wannan kasuwa wanda muna fatan kuma muna ta addu'a Allah ta'ala ya sanya ita wannan kasuwa ta zama ɗaya daga cikin kasuwannin jihar Katsina waɗanda suke masu tashi Allah kal yanzu nan kusa da mu akwai caranci ga irin su mashi irin su mai aduwa na san kuma in aka duba tarihi duk kasuwar da ka sani dama kusan da aka take farawa. Alhaji Abdullahi Adamu Dandawu wanda ya ambata suna nan suna kokarin ƙara faɗaɗa kasuwar da kuma kirawo 'yan kasuwa daban-daban domin su zuba hannun jari. Sannan kuma ya gode ma shugaban ƙaramar hukumar wajen irin ƙoƙarin da yake yi a kasuwar da ma ƙaramar hukumar baki ɗaya. Neman kuma gwamnati ta ƙara taimaka mu saboda ci gaban wannan yanki saboda muna da kasuwanni wanda suke da rigigibu daga nesa wanda suke ci rana ɗaya da kasuwanmu to saboda haka nan muka tattara wannan kasuwa kuma da izinin Allah muna ganin ranar duniya ci gaba yana zuwa gare ta saboda haka muna roƙo yadda gwamnati take taimako ta ƙara taimaka mu don ci gaban yankin nan namu tun da zannan muke lahiya kuma Allah ya ƙara taimaka mu a ɗayan ɓangaren kuma duk ranar Alhamis da kasuwar take ci akwai wasu wasanni na gargajiya da ake yi domin farfaɗo da al'adar Hausa Fulani waɗannan wasanni sun haɗa da sharo da makaɗa na gargajiya da dai sauran wasu wasanni masu ban sha'awa. ita dai wannan kasuwa za ta zamo hanyar tattara kudaden shiga na ƙaramar hukumar sannan za ta sauƙaƙe ma mutanen yankin wajen tafiya mai nisa kuma za ta zamo wata hanya ta sada zumunci ƙarshen rahoton kenan Hussaini Bako Malumfashi daga ƙaramar hukumar Rimi.